أثره إلى يوم الدين أما بعد cikin falalar Allah da taufiƙinsa yau za mu darasi na shida a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muqaddimatul izziya a yau tara kenan ko takwas na watan safar a yau ashirin da eh haka ne haka ne ashirin da biyar na'am ashirin da biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi sallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wannan rana ta yi daidai da tara ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma ta a miladiya za mu tashi sabon fasali a wanda malam rahmatullahi alaihi ya ce faslun wannan sabon fasali kenan al'azanu sunna al'azan yace al'azan ladanci wato kiran sallah sunna sunna ne fil mawadi' allati al'adatu an tajtami'a an-nasu biha a wuraren da suke al'ada ta gudana kan mutane suna haɗuwa a waɗannan wurare kal jawami kamar masallatai na juma'a wal masajid da sauran masallatai waɗanda suke na hamsu salawat to yin kiran sallah a waɗannan wurare sunna ce al'azan ma'anarsa kiran sallah asalin ma'ana al'azan al'i'lam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa azanun min Allah yawm al wa azanun min Allah wa rasulihi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj sanarwa daga Allah da manzansa al'azan ma'anarsa kenan a lugar larabci sanarwa a shari'a kuwa sanarwa da shigar lokacin sallah da waɗansu lafuzza waɗanda suke sanannu wanda aka samo su daga wajen shari'u sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya shar'anta shine ma'anar al'azan to hukuncin sa sai fara da bayanin hukunci kafin ya bayanin ma'anarsa saboda al'azan sanan abu ne wanda yake sananne adami ana cewa adami ko a ce adami ko a ce ladanci ko kuma ake kiran sallah saboda haka sai kawai ya fara da bayanin hukunci kafin kafin ya ce zai bayyana maka menene fassarar ma'anarsa saboda ma'anarsa domin ya dace abu ne da yake sananne to hukuncin su sunna ma'ana ba farilla bane idan da mutane suka yi sallah ba su kiran sallah ba ba su saba Allah ba sai dai idan suka haɗu akan barin kiran sallah da gangan su ba za su rinka kiran sallah ba to sun yi bid'a sun zama yan bid'a bal da har malamai ma wanda daga cikin waɗannan malamai har da imamu malik sun yi ce alƙaryar da ta haɗu kan cewa su za su daina kiran sallah ba za su rinka kiran sallah ba to wajibi ne a su sai a yake su saboda sun bar sha'ira alama daga cikin alamomin addinin musulunci da hakan ba cewar ma'anar ta sunna ma'ana wato ba wajibi ba a kowace sallah sai an yi kiran sallah amma kuma sunna ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiyaye kiran sallah a halin zaman gida da halin tafiya to ya ce sunnar ya kayyade ta da cewa a masallatai da wuraren da ake tsayar da sallah shine wato masallatan jama'a ma'ana masallatan da ake kiran jama'a kamar yadda a waɗansu tafan suke cewa inda ake neman mutane su halarta su zo su sallah ma'ana idan kamar ake ba a masallatai bane kamar mutane a wurin suna zaune a cikin gida ko a cikin ofis sai suka tashi za su sallah to a nan wajen kiran sallah ba sunna ne gare su ba tunda suna zaune tare ba sa buƙatar wata jama'a ta zo ba wuri ne wanda aka killace shi ba domin a rinka kiran sallah zama ne kawai ya haɗa su kuma lokacin sallah yayi sai zaman to za su yi sallah to a wannan lokacin ba sai sun yi kiran sallah ba ba sunna ba sai sun yi kiran sallah ba cewa ba sai sun yi kiran sallah ba yana nufin in sun yi makruhi bane idan suka yi aflada amma ma'ana ba a shar'anta musu su kiran sallah kamar da aka shar'anta ma masallatai waɗanda suke suke neman jama'a su zo a yi sallah tare da shi ba ko idan a halin zaman gida ne amma in a halin tafiya ne fa wannan yana magana a halin zaman gida ne in a halin tafiya ne to a halin tafiya hukunci yana a mai tafiya in ma zai zamanto shi kadai wai ma su zamanto jama'a idan shi shi kadai ne to shi ma ko shi shi kaɗai ne mustahabbi ne gare yake kiran sallah in halin tafiya ne ko shi kaɗai ne domin a kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id bin al-Khudri cewar idan lokacin sallah yayi mutum ya kiran sallah to mala'iku za su zo su sallah tare da shi ta su da damansa iyakar yanda ganin sa yake idan mutum ya tafiya shi kaɗai a daji ya kiran sallah zai yi sallah to mala'iku za su zo su yi sallah su sahu a bayansa iyakar yadda ganin ganinsa zai kai hagu dama da iyakar yadda ganin ganinsa zai kai hagu su sallah tare da saboda haka wani nuna mana falalar yin kiran sallah idan mutum ya tafiya shi kaɗai ko da shi kaɗai idan ku da jama'a ne in ku da jama'a ne to sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna shi ma a cikin a cikin halin tafiya yana kiran sallah kamar yadda ya zo a hadisin lokacin da ke dawa daga yakin Khaibar da suke bacci har lokacin sallah ya kubce da aka tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal tashi kai kiran sallah ya kiran sallah sannan ya sannan suka yi rak'atayn fajr sannan yayi iqama suka sallah ba wanda ya nuna a halin tafiya hukuncin kiran sallah ko da ba ta lalle a mutum da ai a lokacin a halin tafiya babu zancen masallaci jama'ar su ne suke sallah to amma saboda akwai mutanen da za su iya ji kila su zo su sallah in ma babu mutane ga shi sahihiyar sunna ta nuna mana cewa akwai mala'iku da in sun ji kiran sallah za su zo a yi sallah tare da su wataƙila ma da ne nan aljanu su ma za su zo su kai a yi sallah tare da su saboda haka mun ga hukunci to ne bambanta ga mazauna gida in a zaman gida ne a gari to a masallatai shine sunna a yi sallah amma in ba masallatai ba kawai mutane suna zaune a waje to a nan wajen ba suna ne su kiran sallah ba amma idan suka kiran sallah wannan babu laifi a kansu amma in suka wadata da iqama kadai ta ishe su kamar Imam Malik ya ambata a cikin Al-Muwatta ah, sannan kuma wannan da ana magana ne akan sallar farilla domin ba a kiran sallah sai da sallar farilla ba a da kiran sallar nafila kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar roƙon ruwa ya yi sallar idi duk jam'i ake yi ba a kiran sallah a daga cikin su ba ya je gidan su anas ibn malik ya ci abinci lokacin walhali da ya gama cin abinci sai ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah ba a kiran sallah ba gashi jama'a akai dukkan sallolin ne wanda yake an yi jama'a amma ba a kiran sallah ba wanda ya kan cewa ba a kiran sallah ga wata sallah sai ta sallar farilla don haka bid'a ne a ce a ranar idi za a yi kiran sallah ko kuma in za a yi sallar sallar tahajjud ko sallar tarawih a ce za a yi kiran sallah duk ba a yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba saboda haka ba a kiran sallah sai da sallar farilla hatta sallar jana'iza ba a yi masa kiran sallah duk wannan saboda ba sunna ba bai tabbata ba a cikin sunna da haka yake aikin musulmi a ko ina cikin duniyar musulmi ba inda za a ga an kiran sallah za a yi sallar gawa ko kuma za a yi sallar tahajjud ko sallar tarawih نعم تكبيرة ايه بقى ايه نفس بقى متى إقامة قري لا سل لا سنن سلا ولا إقامة نعم آه، وهو في سنة سلا وتؤلب وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ المشروعة معنى السوات أتي شريعة في سنة سلا من الإعلام سنروى بدخول وقت الصلاة المفروضة سنروى بشجرنا كتن كفر كفرنا بالألفاظ المشروعة بنفذة وعند ذاتك في شريعة وثم معناه بعند هجرة ماذا في كرن سلى بات نفذة نيسة ذو أن صلى الله عليه وسلم في ثبت ذلك في تسيني معنى الألفاظ المشروعة نفذة وعند ذاتك عن شرعا شريعة في فجوده وهو في وأنن وأنن لفظة قاتنا شنو الله أكبر الله يفقه جرما الله أكبر الله ما في جرما أشهد أن لا إله إلا الله ما كدا وبابا أبن بوتا ودجسياتي الله أشهد أن لا إله إلا الله ما كدا وبابا أبن بوتا ودجسياتي الله أشهد أن محمد رسول الله ما كدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زن الله ashhadu anna muhammadar rasulullah ana cewa shaidawa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma yurajji'u shahadatain sannan ya sake maimaita waɗannan shahada guda biyu wato ya sake cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah bi arfa min sautihi awwalan da sauti mai girma da sautin da yake girma na farko duka na farko wato daga farko idan ya idan ya tabbara ta zai ce Allahu akbar Allahu akbar to sai ashhadu an la ilaha illallah da sauti ba mai girma ba yayi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan ya koma ya sake ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله يساكي بخيتي من ثم يقول بايا من سيتي حي على الصلاة حي على الصلاة مع نفسه وفي جدة كتهي وزوها الصلاة وأن حي اسم فئلي ده مع نفسه نكن سوى هللي كيكن أحضروا كحلركو يزوها تصلى كحلركو زوها الصلاة حي على الصلاة كحلركو زوها الصلاة hayya ala al-falah ku halarto zuwa al-falah al-falah ma'anarta rabo babban rabo asalin ma'anarta kenan babban rabo abin da ake nufi da babban rabo ana wajen ita ce sallar farilla ne tunda yayin da ka ji kiran sallah ka zo fa ka samu babban rabo domin in ba ka zo ba kuwa in ka ji kiran sallah ba ka zo ba to wannan abin nan a sa'adar wato ka koma da asara mai yawa domin in sahabbai ma sun ce ko kai sallar sai kai ba ka da sallah shi yasa aka ce mai zuwan sallar eh, da wanda ya bi wato aka kira shi babban rabo Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan shine kiran sallah lafuzza nawa kenan mu kirga shi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قلت منكم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شابكي منكم شابكي وأنا هكذا تكذي أشهد حديثا أبي محذورة أبي محذورة ما دام من الله صلى الله عليه وسلم da kuma رواية الإمام imamu malik imam malik akan wannan salo na kiran sallah da shi ya tafi akai shi ne salon mutanen madina domin al'azan wato an rawaito salo kusan an rawaito salo daban-daban guda uku daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne sunna ne salo na farko shi ne wanda mazhabar imam abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal suke akai shine allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لفظ يقول سابعا بغير ترجيع باترجع ترجيع بقى ba tare da maimaita ashhadu an la ilaha illallah ba kuma da tarbiyin Allahu akbar Allahu akbar sau hudu wannan shine yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Yazid ibn Abd Rabbih al-Ansari wanda wanda shine ainihin shi aka so nuna da kiran sallah shi aka so nuna da kiran sallah domin lokacin da za a zo annabi sallallahu alaihi wasallam Madina ana shawara ya za a kiran sallah sai dan suka ce a sai a sai qararrawa cikin dare sai Abdullah ibn Zaid sai wani farki ya ga wani mutum yana yawo da qararrawa a cikin wani akwati sai ta bawan Allah mai kake mai kake mai zai a ta fatin sai ta kararrawa ce yake sayar mana mana yake ne za da ita ku kiran sallah zani sanar da sallah zani yake da zan masa abin da ya san alkhairi ba yake menene yake idan lokacin sallah yayi ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya kula masa kiran sallah da wannan lafazi da wa'annan alfaz guda goma sha biyar sai abdullahi ibn yazid da gari ya waye ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace wannan mafarkin da aka na gaskiya yace shi ya zama tashi ka je ka koya ma bilal fa innahu anda sautan minka wa sai ka bakin murya ina ana san mai bakin murya wajen kiran sallah yace ka koya ma bilal Bilal da ya zo ya ranga sai sai na Umar yaji ji sai ya fito daga gida a guje yana jan yana jan zamin fa ta ya rasulullah wallahi ni ma na ga abin da ya gani a cikin mafarki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alhamdulillah mafarkin gaskiya ne to wannan shine asalin kiran sallah to asalin kiran sallah da wannan mafaji na Abdullahi ibn Yazid ibn Abd Rabbi da haka Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Abu Hanifa akan wannan to na Abu shi kuwa wanda Imam Malik ya rike da shi shi kuma Abu Mahadura yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama gashi na na gaba makarfada ta ya sa hannunsa a kaina yaro ne wato lokacin da aka dawo daga Hunayn bayan an yi fatho makka a shekara ta takwas bayan hijira bayan an buɗe hunain da aka dawo za a taho makka sai wasu ɗan yara ɗan ƙanana sai suka ji musulmi suna kiran sallah sai suke kwaikwayon kamar da fuskar izgiri da wasa to a ciki sai aka ji wani yaro mai baƙin murya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya a kira yaran nan aka kira su sai ke sake maimaitawa da suka maimaita sai ya ji murya a zo masa zo da sai ya kira shi ya zaunar da shi sai ya koya na fikirin sallah ya sa hannunsa akan mafarkwadar yake ka rinka idan lokacin sallah a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi rinka kiran sallah da wannan yana da zaƙin murya har ma mutane suna yi suna yi ana kamanta shi ana ta zaƙin murya da kiran sallah sai ce wannan gamatu min abi mahzura da wato annagamat zaƙin murya zaƙin wato waka daga abu mahzura yasa kuma abu mahzura har ya mutu bai yanka wannan gashin ba kuma ya aski ما رجع غاشي بقيت بقيت أنا وجنبه إلا أن أحمد أن صلى الله عليه وسلم يقرأ كما بقيت بقيت في فرق بقى عن فرق أيكم ربك يقول لها هكذا araba kai kamar da mata suke yi to larabawa suka yi irin wannan har yanzu larabawan yaman za a ga da wannan al'ada sai su raba gashin su biyu haka su take shi gefen dama da gefen hagu to shi in tashi rabawar ko dai raba daga tsakiyar kan ba daga gashin gaba ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa nan wajen zai duk yanda yake a ga wanda suka san girman annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya shi rawaito to shi an rawaito shi ga biyu ta kiran sallah shi ga ta farko ita ce wannan ah, wanda imam malik ya rike da ita shi ga ta biyu shi ne kamar wannan amma a yi kabbara sau hudu a farkon kiran sallah da tarbiyyar takbir da kuma tarbiyyar wanda a kansa imam shafi'i yake kasashen shafi'i irin misra za ka ji haka ke kiran sallah suna yin kabbara sau hudu كمرات مترجيه كون من سنوي ضد عدول بل شيخ الإسلام ابن تيمية ينا سيوا إلى المسجد هذا ستبود عن صلى الله عليه وسلم سنوي دبندا بل لإبادة جداتها أبن دا أكي كون مكي ييسي يرينك يرينك أين كون سنوي مطور با أجل أوران كتنا بشرة إن با أجل أوران كتنا أما إن كان سنجي بل يسوكي تنا كتنا أجل أجل أجل wannan wataran ake za a yi kiran sallah wataran a yi kiran sallah da tarjihi wataran babu tarjihi idan wannan zai kawo fitina saboda jahilci to a tsaya a guda ɗaya amma in babu fitina a yi salo salo domin a nuna kanta kowanne sunna ne ya zo a cikin ilimi ya zo a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu laifi kamar yadda aka yi a jami'a islamiyya tunda na jami'a ce ta musulunci ana karatun addinin musulunci saboda kan aka tashi karatu sai ka ga wani lokaci sai ga an yi qira'a da qira'ar duri wata lokaci ai sallah da qira'an nafi' shi ne wataran wani shi ba a nan wajen da ya je wa mutane sallah a gari a hanya sai zai yana kira'a da aramonin yake a cikin kira'a ta yake ibrahim yake wani daga cikin to dai daga cikin akwai shi yake ce masa duk inda aka ce ibrahima sun da abrahama abrahama to akwai wani irin larabawan ƙauye din nan a baya suna sallah sai ta kun ibrahim allah ya hadu kai ta kun ibrahim allah ya shirye ina cikin sallah yana ganin aka karatu yake yi to kaga a cikin irin wannan a akwai jahilci bai kamata a yi sai a tsaya a cikin a cikin qira'a guda daya to haka zalika wajen irin wannan kiran sallah haka zalika tahiya tahiya ma ta zo salo daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk kowanne ne kamata wani ya rinka tanwi'i wata faran ita yi tafiya ta Abdullahi ibn Mas'ud wata faran take tafiyar Sayyidina Umar ita wanda Imam Malik ya riko da ita mai mai azzakiya wata faran kuma sai ta Abdullahi dan Abbas ko wanne kai to mun duk sunna ta zo da inda ake jin tsoron ake gudun fitina to shine sai a tsaya akan lafazi guda daya wanda yake mutane suke akai kuma aka aka yake amma yanzu kaga aiki sai a goya daga cikin masallatai saboda ganin yadda yanzu duniya ta zama ta tsire saboda ganin da yawa mutane an je hajji an je umra an je da ake kiran sallah a makka da madina babu tarji'i ko da ka da yawa za ka ga masallatai a ko'ina a duniya ba a tarji'i da ba a yin tarji'i hatta kasashen da ake shafi'iya kasashen ma da ake shafi'iya irin su malaysia da su indonesia kuma yanzu duk ba a tarji'i da inda ake tarji'i din sai irin nan kasar mu da irin su maghrib da irin su mauritania da sauransu shi ne wato ayi ashhadu an la ila illallah wato da sassanyen murya sannan kuma a sake ɗaukaka murya shi ne tarji'i kowanne ake duk ɗaya ne kada mutum ya ga kanta yawanci masallatan ahli sunna ba a yin tarbi in yazo masallatan gargajiya sai ake tarbi a cikin kaji yan gargajiya a ba gargajiya suke ba sunna ce kuma akan sunna suke ya tabbata a cikin sunna na'am yace wa yajibu fi adani as-subh ba'da qawlihi hayya 'ala as-salah الصلاة خير من النوم مرتين يقارى السن كرم سنة صلى أصبع بعد قوله بيان فإن صحي على الصلاة يقارى الصلاة خير من النوم سنة إتي تفع الخير بجبتي مرتين سيدي وتتفيه جمع كرم سنة بيان صحي على الفلاح حي على الفلاح إتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم سيدي في وقت في أذان الصبح كرم صلى الله عليه وسلم ونكرم صلى eh kiran sallah na asuba eh na ƙarshe ko na farko na ƙarshe ne dalili ne dalili na'am na uku na farko ba kiran sallah asuba bane na farko ba kiran sallah asuba bane na farko kiran sallah tsakar dare ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi إنما يؤذن بلال إن بلالا يؤذن بليل ليرجع ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم domin wanda yake bacci daga cikin ku ya tashi ya sallah kuma wanda yake sallah ya dawo ya shirin sahur ya daina sallah ya zo ya shirin sahur ka ga wannan ba na kiran sallah bane ba ba ba azamul awwal bane waɗansu mutane sun waɗansu daga cikin malamai sun ce na farkon ne ake salatu khairun minan nawm بل سكت ما يوم الصلاة خير من النوم الذي أبدأ أني دليل سكت سبب أكثر حديثا أبي مخذورة أكثر سنن النسائي بما سنن أبي داود أمر صلى الله عليه وسلم أبي مخذورة أمر صلى الله عليه وسلم بيوتي أما فكر صلى فيك إذا كذوا في الأذان الأول من الصبح أتيك صلى فرقونا أصبح تو كثير الصلاة خير من النوم باين حيا على الصلاة sai suka ce al'azanul awwal kuma mun san sallar asuba suka ce kiran sallar biyu ne saboda haka al'azanul awwal shine wanda ake a farkon da na farko a lokacin da za a ce asbatu khairun minan nawm ko bugu da ƙari suka ce a wannan ma shine ku dacewa domin suka shine mutane suke bacci sai za a ce su tashi daga bacci a salatu khairun minan nawm kuma na uku suka ce a salatu khairun minan nawm ana nufin a sala sallar dare ta bacci ba wai sallah asuba ba tunda yaushe za a kamanta yaushe za a ce sallah asuba ta fi bacci ai babu ma a fashi ma da za ta kamantawa tsakani sallar dare mustahabbi ce ta fi bacci wanda yake halal ne amma ta ce farilla ta fi ta fi halal ai babu kata ma wannan sai da yansu guda uku kamar yadda da yawan nasu ba su da ƙarfi daga cikin da suke musu rabbi rabbi da ƙarfi su ne shekul usaimin Allah ya ji kansa a cikin sharhul mumkin na azabul mustaqim yake amma na farko dai da suka ce da aka ce alamun sallallahu na wasallam yake al-adhan al-awwal al-adhan al-awwal da ake nufi shine kiran farko na sallah asuba kiran farko na sallah asuba shine wanda ake bayan fitowa al-fajr an kira shi kiran sallah na farko domin na biyu shine iqama saboda iqama ma kiran sallah ce don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adanaini sala tsakanin kowane kiran sallah biyu sallah wato kiran sallah biyu abinda ake nufi kiran sallah da iqama kuma juma'a a sahihi al-bukhari aka ce sayyidina usman ya ƙara al-adhan ath-thalith yawm al kiran sallah na uku ranar juma'a idan juma'a kiran sallah na uku bi ake to na uku kenan ya kama yasa dama da kiran sallah bai kama duk wani kiran sallah saboda da aka ce al'azami awal abin da ake nufi kiran sallan farko kuma suka ce dalilin wannan abin abin sananne ya sa ma abin sananne a wajen sahabbai al'azami awal na sallan asuba ana nufin kiran sallan farko yayin lokacin da shigar yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah na lokacin sallah sai lokacin ta ya shiga domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا صلى لوكة يا هلركة كو إيرد سنك إكرا صلى فإذا كنت لوكة صلى يا هلركة نباء إكرا صلى kuma Aisha radiyallahu anha zai sifanta baccin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sallar da daddare take kana ya namu awwalan layl wa yusli akhirahu yana bacci farkon dare ya rayar da karshen sa sannan a take idan yana da bukatar zuwa ga iyalinsa ya biya bukatarsa in kuma ba a hatta idan kana al-adhan al-awwal وجاء حتى إذا كان الأذان الأول قام أو وصب والله ما قالت قامة حتى أنشرا صلى أنا تركت نتركي تتسوي الزحبرة وصبع تتبت تتسوي في الهيسيبة ثم تسوي وينسى إينا بذنبا أخرى في ذنبا سوي الولاء في ركعتين في ركعة غرابي ركعتين فجر ينادر اللعبي صلى أشرا شهود صلى أكبر وغانا تتسرى أذان الأول أذان الأول كله بدأ أن يسوك أشرا ركعتين فجر بمنش باعين ركعتين فجر كله بسن صلى أشرا saboda haka al'adam al'awal abin da ake nufi kenan kuma cewar as-salatu khairun min an-nawm ai bai dace ba a ce sallar farilla ta fi bacci babu laifi wannan a cikin wannan ana nufin babu laifi a kamanta abin da yake wajibi da abin da yake halal a ce kuma wajibi din ya fi halal alkhairi ga shi Allah ta'ala yake tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ku yi imani da Allah da ranar la'a da manzansa ku yi jihadi a tafarkin Allah da dukiyoyinku da ƴaƴanku wannan shine fa alkhairi a gare ku kaga nan ana kamanta jihadi a gefe ɗaya da zama kan jihadi imani tare da jihadi da kuma rashin fita jihadi amma aka ce imani tare da jihadi ya fi wannan alkhairi to an kamanta tsakanin imani da jihadi da abin da yake wato zama da barin yinsa an ce wancan ya fi alkhairi ballantana a kamanta sallah da kuma yin bacci babu laifi dan an kamanta wannan saboda haka yana daidai a ne na asali amma abin da yake tabbatacce shi ne nasoci da dama sun zo kan cewa abin da ake nufi da al'azamul awwal shine kiran sallar farko daga cikin akwai hadisin Anas wanda yake cewa yana daga cikin sunna idan ladan ya kiran sallah na farko na sallah asuba sai ya ce as-salatu khairun minan nawm to duk kiran sallan farko da ake nufi abinda ake nufi shine wanda yake daga shine al-fajr yake shigowa wanda ake yin sa bayan fitowa al-fajr ba wanda ake tsakar dare ba ne wannan ba kiran sallah asuba bane ba kiran sallah asuba bane kiran sallar tashi ne ai tahajjudi ko ai sahur hmm, kiran sallar sahur ne ba kiran sallah na sallah asuba bane sai na ka daidai shi ne wato a kiran sallah inna aslatu khairun minan nawm a lokacin kiran sallah na biyu kamar yadda a yawan masallatan kasashen musulmi za ga haka ake yi mu ne wajen aka ɗauki ina da aka karanta sunan nisa'i aka ga wannan shi kenan aka tada duniya tsaye aka ce a duk abin da ake da ba daidai bane eh har da to gaskiya wannan yana daga cikin yana daga cikin kuskuren matsala ce ta ba za a ce matsala ce ta ijtihadi ba ma gaskiya abin nan matsala ce ta ta wato fahimtar wanda kuma ga waɗanda suka ce a kiran sallan farko ake yi fahimtar su ta nusus din gaskiya akwai alamar akwai ayat tambaya akwai alamar tambaya akai wanda suka ce a cikin kiran sallan farko a kiran sallan alfajr bayan fitowa alfajr ake yi wato dalilan sun fi karfi kuma nassi ya fi karfafa sha'anun su kuma akan haka yanki dukkan malaman mu suke a Sheikh Al-Utaymin Sheikh Bin Baz da yi musu tambaya akan wannan duk abin da suka fita akai kenan Sheikh Al-Albani yana da cikin wanda suka saba a cikin yawancin da fansa yake cewa a cikin kiran sallan da ake na farko na tsakar dare shine ake asalatu khairu minan nawm والصواب شنو a kiran كرن صلى أنا باين تكوى الفجر والله تعالى أعلم ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها بايا حلتها أي ترى صلى جوات صلى بجسي صلوا من جداد ير حتى الجمعة حتى صلى الجمعة قبل وقتها كافيش قلوك شنتا صلى الجمعة بزاعي متى ترى صلى كافيش قلوك شبا في زوالي أي دول كداين زوال سنة زائي ترى صلى الجمعة سيدنا عثمان shi ya kara ba asali kiran sallah ɗaya ake yi na juma'a idan nan sallah ne suna ya ga ya hau kan mimbari sai yi kiran sallah sannan yi iqama a lokacin na Usman saboda mutane su gaggawa su kuma sallar juma'a sai ya kara wani kiran sallah wanda ake yi a bakin kasuwa in aka yi kiran sallah a lokacin babu ba ba da za a yi daga masallaci a a ja lasfikar a ja waya ta kai bakin kasuwa sai a ji can bakin kafa sai a kiran sallah sai mutane su masallaci sannan idan idan sai na Usman ya fito sai a kiran sallah na biyu sai zama sai kiran sallah biyu ake yi da iqama daya shi yasa ake cewa kiran sallah guda uku kamar da zuwa a cikin sahih bukhari to ba a yi kiran sallah sai lokacin ya shiga saboda haka sallar azhar ba za a yi kiran sallah ba sai lokacin ta ya shiga zawa shi yasa ne yana daga cikin sharadin ladan ya zama to ya san lokacin sallah ya san lokacin sallah kuma yanzu in yi taqlidi da in yi taqlidi da da kalanda ya yi ya babu wani saɓani a kan cewa kalanda ina tana sanin tana tabbatar da lokutan sallah shi yasa kowane masallaci ya kamata a ce an samu kalanda mai lokutan sallah tunda yanzu amfani ake da agogo tunda yanzu wannan dan ne san tafiyar na garin da suka san tafiyar lokacin tafiyar rana wanda za a san lokacin sallah ai kaɗan ne wanda za su gane zulmi zawal don har su gane cewa zulmi zawal in za su fitar da ita daga cikin tsawon mutum gabaki ɗaya a san lokacin sallar la'asar ya shiga gari kuma ga wanda gari ya zamanto da haske ba za su iya da ya su iya gano da alfijir ko faɗuwar rana a daidai lokacinta to duk wannan yana kan cewa babu laifi a amfani da lissafi kuma idan akwai da akwai kalanda labin sai amfani da wannan ya zama to daga lokacin sallah yayin sai ya kira sallah idan yayi kiran sallah kafin shiga lokacin ne idan yayi kira da sallah kafin shiga lokacin da wannan kiran sallah bai yi ba in lokacin ya shiga sai an sake kiran sallah wato ma'ana sunna ba ta tabbata ba ba aikata sunnar ba sunnar da ake nema a aikata domin a samu ladan yin kiran sallah ga wannan sallar ba ta wannan ladan bai samu ba dan haka sai a sake nemi ta kiran sallar in lokaci ya shiga yace illa salatu subhi ko sallah asuba fa innahu yustahabbu an yu'adhdhana laha fi thuluth al-akhir min al-layl to ita sallah asuba mustahabbi ne a yi kiran sallah gare ta a cikin thuluth al-akhir a thuluthi na karshe min al-layl na dare qabla tulu'il fajr kafin hudu wa al-fajr ثم يؤذن لها ثانيا ثم أتاكي متى ونكر صلى نبي عند دخول الوقت يا عيش اللوكش يا عيش اللوكش فوانا دي أبن دي كاوان الرؤوس da aka sai yu'azzanu laha thaniyan ai mata kiran sallah da biyu bal haqiqatan kuwa wannan kiran sallan da ake na dare ba na sallah asuba bane ba duk da yake ibarar suka haka ne wanda malam ya faɗa kuma yana da imam imam asuba mustahabbi ne a yi mata kiran a yi kiran sallah da ita a cikin ƙarshen dare ita kaɗai ya kamata a yi ita ta ya halatta a yi ma wannan to shi ko wannan kiran sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hikimar yace inna inna bilalan yu'adhdhibu bilayl liyuqida na'imakum wa yarji'a qa'imakum domin ya farkar da wanda yake bacci da cikin kuma ya sanya wanda yake tsayuwar sallah ya dawo ya zo ya shirye sahur har yake cewa لا لا يمنعنكم أذان البلال من طعامكم وشرابكم kada kiran sallar bilal ya hana ku daga cin abincin ku da shan abin da abin shan fa inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum bilal daga dare yake kiran sallah to ku ci ku sha har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah wato shine za ku daina ci za ku daina sha domin shi yana kiran sallah yayin da alfijir ya keto kamar yadda ake cewa wa kana rajulan a'ma ya kasance mutum ne makaho ya yi yu'azzinu hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah har sai an ce masa to gari ya waye gari ya waye sai tashi kira sallah makaho ne baya gani saboda ka bai san lokacin hidowar alfijir ba daga alfijir ya fito sai to alfijir ya fito alfijir ya fito kiran sallah sai tashi kiran sallah to kaga kenan kiran sallan da ake yi wanda bilal yake yi shi wannan ba zai ba shi ne kiran sallah asuba ba domin kiran sallah asuba shi ne hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr lokacin ake kamewa daga cikin abinci wanda ke shi ne sallah asuba ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن أن يؤذن مستحب ne ga matafiyi متحدي نجا عندي تعلمين فرد لتفيع الشيشي كأي مكأ جنب الشيشي كأي إما يجب يصلى الشيشي كأي يصلى إذا كان مسافرا إياك تنسينا تسميه أي يؤذن ينكر صلى الشيشي لحديث أبي سعيد سبب حديث أبي سعيد بن القدري حديث أبي سعيد بن القدري في حديث دا آه، صلى الله عليه وسلم يكي في مكة إذا كنت في بادية إذا كنت في آه، إني أراك تحب البادية na ga kai kana son afwan abu sa'id ne yake ce mawa abu nabra yake ce masa inni araka badiya na ga kai kana son wato zama a cikin daji yake masa to idan fa idan fi idan kana cikin dajin ka kuma lokacin sallah yayi yake masa kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautal mada sautal mu'adhdhin domin babu wanda insin wala jinnin wala hajaru babu wanda zai ji wato iya wato ƙarar sautin mai kiran sallah ko mutum ko aljan ko ko dutse ko bishiya face sun yi shaida gare shi ranar alkiyama face sun yi shaida gare shi ranar alkiyama to kaga fa a cikin daji ya fi an fi komai ji saboda haka idan a cikin gari ne wata kila waɗansu ba za su ji gaba amma a cikin daji ko abubuwan da za su ji ka za su yi maka yawa da ka ga shaidun kana alƙiyama za su yi yawa shaidun kana alƙiyama za su yi maka yawa wannan shine hadisin Abi Sa'id wanda yake isharar gare shi yana cikin muwatta ta Imam Malik da kuma cikin sunan Tirmidhi Imam Malik ya kawo shi a cikin muwatta kuma da ƙari ma akan wannan shine mursal din da muka da muka ambata shine na Sa'id ibn musayyib na cewar idan mutum ya kiran sallah to wanda mala'iku za su sallah za su tau a bayan sa iya gar iya wanda ganin su zai kai su sallah tare da shi wani daga cikin falalar wato mutum ya zaman to yayi kiran sallah ko da shi ta ne a halin tafiya tambihu fadakarwa wal yahdharu al mu'adhdhin min madbi'i akbar wa ashhadu wal jalala mai kiran sallah wato ya yi sauna ya ji tsoron wato madda ta baɗin akbar ya ce Allahu akbar ya ji tsoron yin haka ya ya yi haka domin in yi haka ya canza ma'ana domin akbar ana nufin manyan gangina ke wato ka ya santa Allah da wannan suka ya ce Allah manyan gangina ne hmm. in yake Allahu akbar bal ta haka yake ya kiyaye wannan madda wanda ya nuna kan ta nan mai kiran sallah lalle ya koya ba uzuri bane um, ba uzuri bane dan mutum ya ga da ake kiran sallah yake shi ma ka san mu musamman a kasar Hausa wata wato ana da wata sunna mummuna a kasar Hausa cewa mai kiran sallah ya kiran sallah yanda zai zo ya zama ba gane abin da ya faɗa ba shine gwani ba san abin da ya faɗa ba shine gwani ya iya kai wato ya fi karfin akwai kwaikwaye shi to kuma a cikin wannan abin da ya gada ma yake faɗa abin da ya gada ma yake faɗa ko kuma tun da shi ya riga ya gada hmm, ya riga ya gada ya fito da gidan sarkin ladane don haka yadda aka saba ake yi a cikin gidan sarkin ladane shi ma haka ne ko da kuskure to wannan hatsari ne a cikin wannan sai zan ya faɗa cikin sa kaga su dai igiya yana da cikin gaban da ake yawan karanta su a cikin al'umma kuma ba wa wanta tun abin da muna yara lokacin da ake karantar da wannan za ga malamai a tsoro suna magana kan a kiyaye wannan abin amma sai ga da yawa ba ha gama cikin sallah a masallatan mu a cikin gari sai ga ba a kula da wannan amma alhamdulillah an yanzu da an tunda yanzu an je an je hajji an je umra yanzu wanda ya iya sallar larabawa shi ake so ya kiran sallah to ka ko ba ku yi ayi ba ganin wannan eh, eh, eh, wanda ke kiran wanda ya iya kiran sallar in yaso a ce abin da masallacin su ta larabawa ake amma dai an fita an kubuta daga sabon Allah wa ashabu A haka zalika wato ya kiyayi ya maddar hamza ta ashhadu yace hadu domin yana yin ayat tambaya kenan yanzu na sai ba shi ala ilaha illallah to in ba ka in ba sai da ba kai ka je kaga kenan ne kai ka shaida sai da ka ka zo kana yin kana ayat baya a nan wajen to wal yahdar wal jalamu da kuma lafazin jalala Allah wato domin sai zaman to kan cewa kamar yana cewa yana ta ashadu Allah ilaha illallah yana tambaya ina shaidawa cewa babu abin baitawa da gaskiya to sai Allah kamar tambaya yake yi to kuskure ne wato ya kiyaye mai kiran sallah ya kiyaye ya guji yin haka wa min al-waqti ala la ilaha kuma daga ya kiyayi wakafi akan la ilaha illa la ilaha yace ashadu an la ilaha illa da yake la ilaha ya kore dukkan ababen bauta har Allah din ma ya kore shi kenan in yi wakafi anan domin ya yi jumla musira ya yi jumla tamma da ya tsaya anan wani ya daga cikin duk a saboda in yi haka ya kore allanta kenan gaba ki don da ke kafirci ne haka ya kora ya kora kowa da kowa har Allah ya karbi yayi kafirci wani min farqi idgham ad-dal rasulullah kuma ya kiyayi cewa ya kiyayi barin yin idgham na addal dal as-sirra na muhammadar rasulullah kare ki ashhadu anna muhammada rasulullah suna yin haka ko kuma ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan ba larabci yake ba domin a cikin larabci dole sai da wannan al din sai da idgham wato sai da wannan al ya nau'i ne na nahad na kuskure a cikin larabci saboda haka mutum yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ya shigar da dal din a cikin ra kamar da ke ka'idar ilimin tajwidi wannan dole ne amma kada yace ashhadu anna muhammadan rasulullah ko kuma yace ashhadu anna muhammada rasulullah ومن فتح اللام من رسول الله كما يتعي جيم لام كرسول الله يتعي متى فتحة يتأكد أن محمدا رسول الله شما ونبد هنا دي بسوكا كل أجل أشهد أن محمدا رسول الله وانا كفر يدو من شما وانا لحن فعلى عرب سيكي ومن ترك النطق بالهاء من حي على الصلاة kuma ya yayi rashin yin nutsi wato furuci da alha ta hayya ala sala wato in ya zo zai ta hayya ala sala in ya ta hayya ala sala a sala ba tare da faɗan haɗin ba ƙunar kenan hmm? hmm? sala ƙunar kenan kamar kana ce mutane su zo su ƙone a cikin larabci فإذا كنت ترجون مثل يقعي والنام هات انت بخوضة يكبرين سعي تحيي على الصلاة كما تقول تحيي على الصلاة بني إيه هكا يا ميد في جمع كما لا جمع ما تفرني بني صلوات مي با صلاة با فإذا هكا يقع وانا أبدا بان با صلاة دا أكتي أكتي كرام كاني دواج ليش با ومن فرس الحائي من حي على الفلاح كما يتعي اسم فترحا أتكن حي على الفلاح إن يتحيى على الفلاح فلا ما معنى الفلاح الفلاح بكرة ده في حاتم بقى الفلاح ده جي كده فاتم هنا الجيش كل ده عندي تقول عندي عندي تصدح حاتم بيتحيى على الفلاح وكي يتحيى على الفلاح بيفتوى من حاتم بقى تكرشي مش ما canza ma'ana yace mutane da cikin daji ne to haka shi kaga asalin kiran sallah an ce bi alfazul mashru'a da na kurza waɗanda suke mashru'a shari'a ce ta kawo su to in baka wa waɗannan din ba ka faɗe su yanda shari'a ta ka faɗe su yanda suke to domin shari'a nan balarabiya ce alqur'ani nan balarabi ne sunan nan balarabi ya ce dole ka koyi shi sai da ka in baka faɗa a haka ba ba kai kiran sallah ko ba za ka samu ladan kiran sallah din bal ka ko abin da ka ga ta bata mutane ma ibada tunda ita kiran sallah ibada ce ta al'umma farzu kifaya ne kamar yadda yake a cikin sauran mazhabobi farzu kifaya ne a sauran mazhabobi wa kudu a zanen mutarattunan kiran sallah ana so ya zama to mutarattunan wato ya zama to wato a a tarattun shi ne wato daki daki min gairi nabbin mukuri ba tare da kayi ja wanda yake mai wuce ba tare da kayi ja mai wuce iyaka ba a minti goma ana kiran sallah har ka ga mutum har ya makure ko har ya shaƙe wajen yi wannan ifrat ne wala mai mawquf wala tamqiqin na'am wala mai mawqufan kada kuma wala tamqiq min ghairi madd al-musbit ba tare da madda mai yi tafiya ta ba wala tamqiq ba kuma da wato ya tsawaita ba tamqiq shine wato ya dashi shi ma ya yi tafiya ta wajen jan nasa mawqufan ya zama zamanto mai tsayawa ne wato ya rinka tsayawa akan kowane lafazi ya rinka tsayawa akan kowane lafazi in ya hada Allahu akbar din sau biyu babu laifi domin an yi lissafin wannan akan cewa takbira ta ne Allahu akbar Allahu akbar kamar kalma ɗaya kenan babu laifi in ya haɗe su amma al'asul ya zama ko mawqufan kowace lafazi ya mata ya mata wakati kamar da annabi suke annabi مثلا رياض الكورونا هكذا في ابن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا كهذا لم يكن كل نفس تعيش موقوف نعم ايه طيب. tsawon wanda yake yi musulki ai babu ifrati a cikin wannan ba ifrati a cikin wannan asalin madda asalin madda dai yadda take madda ta yi tsawo kan kuka harakat ko harama kuka harakat ne asalin madda yadda za ta lissafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida shi kenan in yanki haka sai za ka ce yayi ifrat yayi ifrat موقوفا غير مؤرم آآ آآ ya zamanto mawqufan din nan ai ghayra mu'rab ba ya zama ko kuma ya zama ko ba mu'rab ba wanda yake bai zamanto yana fitar da irabi a kasan kowace kalma kace ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah a ya zamanto yayi sukun a kasan kowace kalma hayya ala salati hayya ala al يظننتو بعث العرباء تسيما جنام بعث العرباء وقت في على متحرك باتا وقتي أسان أسان وسل وقتي سجس كوني سكوني متواليا ليس أجيدي بحيث لا يتخلله لا يتخلله سكوت كثير ينبغي ظننتو شريني أو بديت أيا أكان النفذ بلا فجيبا كما يتأكد أن لا إله إلا الله raddan aw ghayrihima wannan zancen ko sallama ce ko raddin sallama ne amsa sallama aw ghayrihima ko wani ta kamar dai kamar da yadda ne ne atishawa kana cikin cikin kiran sallah yayi Allahu akbar Allahu akbar sai ga mutum sai ga abin sai ga mutum ya zo ya tafi assalamu alaikum sai su da izini kuna su gaba da kiran sallah ko kuma an zo ya aka masa sallama yake wa alaikum assalam ya da kiran sallah ko yana cikin kiran sallah ya an yi arshawa yake ce ya rahamu kallah sannan ya dawo ya ci gaba da kiran sallah duk wannan yana daga cikin abin da bai halatta ba da mai kiran sallah ya yi yana daga cikin su'il abad makruhi ne da mai kiran sallah ya yi wa yustahabbu liman sami'ahu an yahkiyahu ila akhir ash-shahadatayn min ghairi tarji' mustahabbi ne ga wanda ya ji kiran sallah ya hikayarsa ma'ana ya faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa ila ila akhir ash-shahadatayn zuwa karshen shahadar guda biyu min gairi tarji ba tare da yin tarji'i ba ba tare da yin tarji'i ba ma'ana yin tarji'i shine yayin da yake yin a hankali kada ka yi kayarsa domin al-mafrud ba ta jin wannan ana hukunta cewa ba ta ji kuma in ka jifa in ka jifa sai a fahimta ta mutum ya ji sai ya yi kayarsa domin shine asali بمعنى صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إن كنتم كرا صلى وما كرا صلى كفائرا أظن بي كفا شيء هتاية وفي الله أكبر الله أكبر كما الله أكبر الله أكبر هيا زياد آخر الشهادتين هيا زياد شيء هيا على الصلاة آه، آه، هيا إن بجيشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كما أشهد أن محمد رسول الله فأمانا ما لو تكتوى ذات الشيء هكا وجنب يقول في كبريا وجنب بذات الشيء ba za ka ce ba saboda ana kaddara cewa ba ka ji ne amma in dai zaman to kan shayin da ake kiran sallah yanzu a cikin nasu kifa wanda har tana da iya tarji'i za ka ji tarji'i to al'asal saboda hadisin Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As wanda shi ne dalilin mustahabban ce wannan hadisin cewa yayi idan kuka ji idan kuka ji kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa to in ka ji in ka ji a cikin tarbiyyar ma shi na ce ka faɗa wato har inda yake a kada Allah ilaha illa inda sauti a hankali kai ma ka faɗa أشهد أن محمد رسول الله فيما تفعل قوله تا عيش بكون صلى الله عليه وسلم صلى الله قريبا جدا كما جئه يد زيادة هيا على زيادة آخر الشهادة أما إن جئت هيا على الصلاة أنا أود أن آه، أنا وسمك سلام أبدا أكثر من ذلك شيء كوميبا أما الصحيح سلام بيجو أكثر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كقول سعد بن ابي وقاص نوني قدر الصوت شاهدوا يتحيى على الصلاة كتي لا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم فتهنا لا حول ولا قوة إلا بالله يتحيى على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر كما الله أكبر الله أكبر في كاية حجة ba kawai zuwa ga akhir shahadatain ba kamar da yazo a hadisin sa'id ibn kamar da yazo a cikin hadisi la ilaha illallah kace la ilaha illallah sannan bayan bayan ya ce la ilaha illallah din yasa kamar yazo a hadisin Talha ibn Ubayd a hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا sannan النبي salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ko النبي annabi sallallahu alaihi wasallam wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وقف مقام المحمود الذي وعدته بعض قارئ والدرجة الرفيعة بعض قارئ إنك لا تخلف الميعاد دون من بتصدق بعشان حديثي يا تشون من قول آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا المحمود الذي وعدته idan mutum ya faɗi wannan to ceton annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbata gare shi za ga wanda cikin bayan Allah wani ɗan sanda ne mai ritaya haka ɗan sanda mai tsoron Allah ba irin ɗan sandan mu na ƙasa ɗan sanda ƙasan mu ba Allah shirya Allah shirya mana mu ma nan ɗan sanda ne mai ritaya Allah muna tafiya da shi a cikin mota yaji an kira da ya ga muna cikin tafiya kuma ya tsaya da mota kusa ne mamaki sai bayan ya tsaya an gama kiran sallah sai shi na me ya tsaya ita ya an ci gaba da tafiya da motar zan je wajen kiran sallah ko wanda ji kiran sallah wanda zan yi mai hitayar ba wannan alkhairin da ke cikin hitaya ita ta sani wata kila yanzu in ya gama wannan wasu wannan bil da hitayar da zan yi da wannan zai kama annabi sallallahu alaihi wasallam wasila inda zan yi ita ce da ita ce dalilin shiga aljanna ta na sani ko wannan ko za ta kuma tsayar da motar da yake tun da ta fi inda ta tafiya a cikin gari yake in yana tafiya da mota zai je inda zai zama to baya jin kiran sallah to gaggawar tafiya a gari da kana shi yake bari ya tsaya tukuna sai ya ji wannan zikiri ya yi ya gama sannan sai ya ci gaba wahabi ta rinka sa wahabiya ba sa son zikiri ta ta ai wahabiya wai to ga shi wanda suka koyi wahabiyanci sai biya ne wahabiya eh, eh, eh, ne su ake kuma wahabiya wai ko ka gani shi sha'anin Allah ko aka kwale shi a inda ko aka kai Allah ne kadai ya san wanda ya zo alama bin al Allah ne ya san wanda wanda ya fi Allah haka ya kamata musulmi ya kasance sai zama tun kwaɗayi wajen aiki da irin waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace walau kana fi salati nafila ko da a cikin sallar nafila ne zai yi hikaya wannan na faruwa da yawa ko da a cikin sallar nafila ne kada ana kiran sallah kai hikaya domin shine al'asal saboda saboda umumin sanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka kiran sallah yana kiran sallah kuma sallar nafila ba za ta hana kai wannan ibadar ba da haka in ana sallah in kana sallan nafila ka ji an fara kiran sallah sai ka kaɗe karatun ka amsa kiran sallah ka yi kaya sannan ka ci gaba da sallan nafila to sai dai mai sallar mai sallar da san dare ne ta kana samun za ka rinka samun iskali ka san kasar samu ka ji wannan ugo wannan masallaci mai kiran sallah wannan masallaci mai in kace za ka rinka in kace za ka rinka kiran sallah ne ba za ka ta sallah ba saboda in kai in kai guda ɗaya wannan to alhamdulillah sauran sai ka kyale sai kai wannan na ko wanda ka fara ji wannan istihadin ka ne ko malam ويشترط ويشترط في المؤذن شروط صحة شروط صحة شروط صحة شروط صحة وشروط كمال أقول شرط الإنجنسي بشرط الشفاء بمشر الصلاة فشروط الصحة شرط الإنجنسي أن يكون مسلما وقال انتم مسلمين انت عايز يقول كده كان عشان صلى سبيه بقى ده انا ده كان مريا يقول كده كان عشان صلى سبيه بس شوف ابو محذوره فاقول صار كده صلى كده انا صلى عليه كده بس كلمه شهاده كان يقول كده مسلمين كده صلى ذكرا يقول انتم منامج متبلاش كده صلى بقى بل ليس من ما كده صلى في احد انا صلى كده صلى في انا بتشد انت انت من يقول يتا في انا بتشد مثلا كنت مع احناس بالغا يقول انتم بالغين baligi a nan wajen ya fitar da yaro wanda yake ba mumayyar ba amma yaro mumayyar zai iya kiran sallah kuma yana da hankali yana da tamiz yana da ifadin yana da sanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba aqilan mai hankali ba majnun ba mara hankali a majnun idan yake kiran sallah sai an sha sai an saki ya shirye kama ya shirye kama shirye kuma an yake na adnan ya zama to adam wato ba fasiki ba ما دام انت عندك كثير صلى القنش القنش تفسير الجامع في شيء كثير صلى حكم شهر رمضان ويكون المولى الأدى كون القنش بشيء بالجر ما في شيء بجر كثير صلى عارفا بالأوقات ما سميد لكثير صلى إذا انت يا صلى كثير صلى إذا انت يا صلى كثير أيوة، صلى أيزي عند صلى كثير صلى بجر يكثر في كلام ده أما عند بجر يكثر في كلام ده كلام ده بكون بجر يكثر بشيء لكثير صلى لكثير كثير صلى بكون بجر في كلام ده to nan da gida dace bai zama to ladan sayyitan ne sai da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangane da gidanka innahu anda sautan ne ya fi ta zakin ne ne fa tahira ne zaman to da alwala amma in yi kiran sallah babu alwala babu laifi ya zama to akwai tawaya domin wani yana daga cikin kamala tunda ibada ce qa'iman yana yana tsaye ba a zaune ba domin haka bilal ya rinka yi mustaqbil qibla yana mai fuskantar alƙibla don haka haka bilal yake yi da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam illa illa li isma' sai dai iya sai iya sai da iya sai da kansa da alƙibla din sai idan domin ya biyar da mutane bal mutahabbi ne ma ya rinka yujiya yaminan shimalan domin jiyarwa duk da a cikin mazhaba ba mutahabbi bane amma saboda fi'ilin bilal kuma yadda yake a cikin sunan abi dawud a an ga bilal yana kiran sallah yake aka ce fastadara fi adanihi wa asbu wa asbu ay wa asbu ahu fi udunai sai rinka cewayawa a cikin kiran sallansa hannuwansa guda biyu suna cikin kunnensa hikimar an ce mutum ya sa lado ya sa hannunsa a cikin kunnensa abu biyu ne na farko ya fi ɗauka kabiriya idan ya sa hannunsa a nan wajen zai ɗan da ɗashen da ya kamata ya sa hannunsa hikima ta biyu wanda yake wanda yake kurma baya ji idan ya ya yi haka ya san kawai sallah yake sai ka ga gane kuma shi duk ran da damirin sa da zai zama ne ake yi amma in ya ga haka fa ya san kiran sallah ake wannan shine wannan hikimar yin haka kenan dan haka kaga kenan bisa wannan hikimar ko da da nasu kika ake yanzu ya kamata ladan yayi haka ko da nasu kika domin wanda yake nasu kika ba za ta masa amfani ba ko da zai masa amfani ya ya yi haka sai ya san kiran sallah ake yi وصلنا كنا استدارة يمينا وشمالا يا زي استدارة من ثلاثة أوجه تفتح تفرقوا أنا عندي الاستدارة من أنظر حي على الصلاة حي على الصلاة يجي حي على الصلاة وزياد بجي داما حي على الصلاة وزياد بجي داما ثم يبايع وقيع أكيا يفات جيا ويجي حي على الصلاة وجسم داما يفات جيا وحي على الصلاة يجي سندامة تفتح تبي وجيا من داما حي على الصلاة ya dawo kibla ya fasa biya ya tahiyya ala gefen dama ya dawo sannan ya biya ya tahiyya ala sala da gefen hagu ya dawo ya fasa tahiyya ala da gefen hagu ya dawo a wannan fuska biyu kenan ko a ɗaya fuskar kuma ya fara ya ce hayya ala da gefen dama sannan ya sake a ina ganin wannan fuskar uku ce dai eh, wanda suke faɗa amma dai fuska biyu dai sun zan iya ba wanda ita kuma fuskar farko ita tafi domin ne domin zai zama cikin ta ta bada kowanne rabansa hayya ala sala ta yi ta a dama hayya ala sala ta yi ta a hagu hayya ala salama ta yi ta a dama hayya ala sala ta yi ta a hagu to an ce fa'idar wannan domin wanda yake dama da hagu duk kuma su ji kiran sallah to kaga ko nan yanzu da aka da lasifika babu bukatar ai wannan jiyawa dan in kana da lasifika man kace za ka jiya za ka ɗauki kanka daga inda lasifika take ne sai dai illa shi ka da ake makalawa a nan wanda za ta biya tare da kai amma wanda take a rike a haka in kace za ta biya za ta aiki kanka daga lafi kan ne bayan kuma aka sa lafi ta a zaman masallaci aka sa ta a hagu ta wadatar wajen wannan to yana irin cikin abubuwan da suke maqulul ma'ana ba abu ne wanda yake na ibada ba wani jijjiyawar ba ibada ba ce maqul abu ne wanda yake na hankali ya nuna dalilin ne ko da haka in lafi ta wadatar yanzu na dan ba sai ya juya ba sai ya tsaya kawai amma dai kan ya hannu din a kulle shi ne mustahabbi ne saboda ganin kan cewa saboda fa'idar wato al'asam wanda ba yake kurma baya ji wa Allah ya kuna kad salla bi tilka sala allati azana laha kuma daga cikin sharuda na kamal ya zama ta riga yayi sallah ga wannan sallar da yake kiran sallar sala al misali dan ne amma kuma ya taso daga makaranta an riga an yi sallah a makaranta sai ya zo nan wajen sai ya zo masallaci ta rabba yi sallah ba sai ya je yake zai kiran sallah to wannan da a wannan ba haka ake so ba an fi so ya zama to da in ya tunda riga ya sallar sai ce wani ya kiran sallar kuma shi ya riga ya yi sallar wallahu ta'ala a'lam ina ganin sai tsaya anan wajen sai kuma ga sun za mu zo kan iqama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد kuma baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kamar da daiwa da yan uwa aka sani dan uwan mu wani abubakar hussein Allah ya masa rasuwa ranar juma'a nan tunce Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya haɗa kabarinsa Allah ya karɓi ayyukansa Allah ya kai masa kurakuransa Allah ya sa aljanna ce mu komarsa kuma Allah ya ba shi albarkaci da alkhairin daga cikin mutuwa ranar juma'a akwai dan mu ma wanda yake a kaukan karatu a nan a malam ubair mahaifiyar shi ma Allah ya masa rasuwa kwanakin baya shi yasa kwana da dama baya zuwa darasinsa da amma rufa Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya haska kabarinta ya sanya aljanna ce mako mata kuma Allah ya sa mu cika da imani ya zama musulmi da suke da aka farka shi a jos Allah ya kaje su a cikin shuhada wanda kuma suke an raba su da gidajensu an jijji musu ciwo Allah ya ba su lafiya inda suke cikin yunwa da tsanani Allah ya yi musu Allah ya ciyar da su Allah ya sanya musu mafaka Allah ya tufatar da su Allah ya zamanto gatan su makiyansu kuma Allah ya musu Allah ya karya su Allah ya dafa da karfin su Allah ya sallada Allah ya sallada kaskanci da tsanani da talauci da fakara da tsoro a cikin zukatan waɗannan kafirai wanda suke jefa ragami da sharri akan musulmi a ƙasa wato a cikin jihar Jos Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah ya karya karfin su Allah ya dafa da karfin su Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya kai wani mu Allah ya ayyukan mu mu ba karɓi ayyukanmu بام استقامة كان تفرك انت سمي من متعشين إيماني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk